يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ga قوات رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم tana da shekara tara, daidai da sha tara ga watan tara shekara ta 2008 Allah maɗaukaki ya gaya mana cewa mutane kashi biyu ne daga wanda ya riki Allah shine waliyinsa sai kuma wanda ya riki ɗaguti ɗagutin nan shine waliyinsa abu hayyan Allah ya masa rahama a tafsirinsa tafsirul baharin muhir a juzu'i na biyu shafi na 286 haka nan magana ta zo cikin at-tafsirul munir a mujallad na biyu shashi na talatin waɗannan malamai suka ce lamma zakara Allah ta'ala fi ma sabaka anna Allah waliyul lazina amanu a waccan aya ta 257 Allah ya ce shi ne waliyin waɗanda suka yi imani wa anna taguta waliyul kafirin kuma daguti shine waliyin kafirai in ma ka samu mutum yana jibintar Allah ko kuma yana jibintar ɗaguti ɗayan biyu ne to sai Allah ya kawo wani misali da wasu kissoshi guda biyu waɗannan kissoshin guda biyu su za su misilta muku yadda Allah yake jibintar masu imani da kuma yadda ɗaguti yake hallaka kafiri يتي ألم تر إلا الذي حاج إبراهيم ألم تر إلا الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih ko kaga mutumin nan wanda ya jayayya ya yi muhawara ya yi musayya da annabi ibrahim game da al'amarin ubangijinsa kaga wannan mutumin kuwa allah ya san baka gan shi ba amma hikima ce ta Allah maɗaukaki yakan faɗi haka don magana ta zauna a zuciyarka an san baka taɓa gani ba ai amma Allah ya ce ko ka gani alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbih ko ka ga mutumin nan wanda yayi hujjatayya da annabi ibrahim tattare da al'amarin ubangijinsa an atahu allahul mulka saboda kawai Allah ya bashi mulki saboda Allah ya ba shi mulki mulkin nan sai ya zame masa ɗaguti ya sa ya fanɗari. iz Ibrahimu ibrahim a lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumitu Allah na shine wanda yake rayawa kuma shi yake matarwa qala sai yace ana yi wa umitu ni nake rayawa kuma ni nake matarwa mulki yakan sa a fandari ƙala ibrahimu sai annabi ibrahim yace fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriqi to tunda ka faɗi haka Allah na shi yake kawo rana ta gabas fa'ati biha min magribi kai kuma ka kawo ta ta yamma fabuhita allazi kafar sai aka ɗimauta wanda ya kafirce sai ya gigice wallahu la yahdi alqawma zalimin Allah baya shirya aikin mutane azzalimai al-imamu tabari Allah ya ji kansa a littafin tarihinsa tarihul umami wal muluk na farko shafi na 172 ibn kasir shi ma ya kawo labarin a cikin albidayatu wan nihaya mujallad na farko shafi na 32 al-imam tabari ya kawo wannan labarin ya jingina shi ga wani malamin farko da ake kiransa zaidu bin aslam yake cewa inna awwala jabbarin kana fil ardi numurud ta kadari kangarare fandarare shu'umin sarkin da aka yi na farko a duniya shine numurut numurut wanda ba bahaushe yake kiransa lamarudu asalin sunan numurut nunun bi bamma numurut binu kan'an ya yi mulkinsa a babila babila tana tsakiyar ƙasar iraki a yanzu da daɗewa tun zamanin annabi ibrahim alaihi salam a wannan lokaci an yi tsananin wahalan abinci wa kanan nasu ya juna na min inda ta'am mutane suna zuwa gurinsa yana ba su abinci a wannan lokaci an ce ya mallaki duniya gaba ɗayanta ya mallaki duniya gaba ɗayanta a wannan lokaci yana rabawa mutane abinci to ba amma fa akwai sharadi idan ka taho zai maka tambaya waye ubangijinka kafin ya baka abinci sai ka ce shi ne allahnka fakaraja ibrahimu yamtaru min ma'aman yamtaru annabi ibrahim ya fita tare da mutanen da suka zo neman abinci fa'iza barra bihi nasu kala lokacin da duk mutane suka zo wucewa to fa sai an musu tambaya man rabbukum waye ubangijinku to idan suna so su gama lafiya kalu anta sai su ce kai ne to sai a rabu lafiya hatta marra bihi ibrahim sai ga annabi ibrahim ya zo wucewa shi ma ya taho neman abinci kala ya ce masa marra buka waye ubangijinka kala sai ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumitu ubangiji na shi ke rayawa kuma shi ke matarwa kala sai ya ce ana ni kenan ko ana uhuyi wa umitu ai ni ke rayawa kuma ni nake kashe annabi Ibrahim ya ce a'a ba kai bane fa inna shi Allah da nake magana a kansa ya ati bi shamsi minal al shi yake kawo rana ta gabas fa ati bi ha min al amma in kai ne to kawo ta ta yamma na san je kai ne rikida kawai kai fabuhitar lazi kafar Allah ya ce sai aka ɗimauta wannan da ya kafurta farar da hubi gairi ta'am ya ce to annabi ibrahim ya ce ka kawo ranar ta yamma sai ya yi zugun kuma jama'a suna gani ce to ba zan baka dai abincin ba tafi ka bani guri an dai kure shi ko ƙala ya ce fara ja'a ibrahimu ila ahalihi sai annabi ibrahim ya koma gida famarra ala kasibin afar faƙala hala a min haza fa'aci bihi ahli fatatiba an fusuhun hina adkula alaihim yana tafiya ya ce to yanzu kuma zan koma gida hannu haka iyali na su ce mun mene sai ya ga tilin yashi sai ya ce to barin ɗebi wannan in dai na zuba a buhu na isa gida iyalina na gani dai hankalinsu zai kwanta ko da dai ba a san me ke ciki ba sai ya ɗibi shin ya zuba a cikin buhu fa'ata a qala a wada'a mata'ahu thumma nama yana aje kayansa ya kwanta ya kama bacci ya samu ne guda yana rigima da kangararren sarki ya kama bacci fa qamat imra'atuhu matarsa tace to tunda malam ya dawo bari a duba abinci ta kama kayansa fa fatahathu ta bude fa idza hiya bi ajwadi ta'amin ra'ahu ahad tana budewa sai ta ga cikin buhun nan wani abinci ne wanda ba dan adam da ya taba ganin abincin da ya fi shi kyau ga hatsi nan mai kyan gaske wato wannan ishara ce gare ka cewa wanda duk ya tawakkali ga Allah Allah zai isar masa fasana atlahu minhu ta shirya mar abinci qarrabathu ilaihi shi dai yana ta bacci an kawo abinci an kusa da shi wa kana ahida ahlahu shi dai saninsa da iyalinsa laisa inda hun ta'amun gashi ya farka yana farkawa sai ya ga abinci a gefensa ya ce min aina haza ta ina aka samu wannan girki ƙalar ta ce mina ta'amin lazi ji ta biye abincin da ka kawo ɗin nan ne ai sai ya kada kai ya ce haka ne annabi ne bai ce mata komi ba fa'alima anna Allah qad razaqahu ya sani Allah ne ya bashi arziki wancan sarkin da yake ganin cewa sai ka yarda shi ne Allah sannan ya baka to bai yi karya ba ya gaya masa gaskiya mahalicin nashi ko sai ya bashi arziki to Allah bai bar fakan wato numurudu haka nan ba sai da ya tura masa wani mala'ika sun ba'asa Allahu ila jabari malakan Allah ya tura ma wannan takadarin sarkin mala'ika tun da ya ƙaryata annabin Allah bari a tura masa mala'ika wannan mala'ika ya taho ya ce musu to ni ɗan saƙo ne daga wajen Allah babu ɓoye-ɓoye abin da ya kawo ni an amin bi wa atrukuka ala mulkika ko dai ka yi imani na ni dan sakon Allah ne ka yarda da Allah in barka da mulkin ka in kuwa kaki to dole mu gwabza yaki ni da kai amin bi wa atrukuka ala mulkika ka yi imani da ni zan kyale ka akan mulkinka Allah ne ya turo ni da sako in ka yarda ka yi imani da Allah matsaukaki ka amshi sako na shi kenan to wannan ya riga ya yi nisa bai jin kira sai ya ce wa mala'ikan fahal rabbun gairi har ma da akwai wani abin bauta wanda ba ni ba ashe sai ya ce to barin baka dai ka yi tunani zan dawo mala'ikan ya tafi an ba shi damar ya ƙara tunani lalle fa yana da mahalicci kada fa mulki da dukiya su sa shi ya fanɗare faja a hussani ya yi sake zuwa karo da biyu yasa aka yi sallama da sarki bayan ya hito ya ce to ni ne bakon kaɗin nan na dawo ina muka kwana ka yarda da ni ɗan saƙon Allah ne ka yarda Allah shi ne mahaliccinka a barka kan mulki ko kuwa yakin kake so a yi fa ba ya yace ai ni ban yadda ma akwai wani Allah ba in ban da ni a duniyan nan sai ce to mu dai ba mu garaje zan daɗa baka dama ta uku sun mata salisata karo na uku mala'ikan ya zo sa aka yi sallama sarki ya fito ya ce to na dawo ka gama tunani sai sarkin nan ya ce gaskiya shi fa bai yadda akwai wani abin bauta ba sai shi sai mala'ikan ya ce to ijma aka ila salasati ayyamin na baka kwana uku ka tara sojojinka duk inda suke a duniya kafin ni in zo da nawa dunan fa jama'al jabbaru jumu'ahu numurudu ya tara sojojinsa duk inda sojansa yake sai da ya tara shi domin abin ya dan ba shi tsoro ba fa haka kawai mutum zai zo ya masa irin wannan gatse ba duk yadda aka yi wannan mutumin da yake zuwa wurin shi don bai yadda mala'ika ba ne amma dai akwai abin da ya tanada ya gama shirin sojojinsa bayan kwana uku fa amara Allahul malak sai Allah madaukaki ya umarci mala'ika tunda numurudu ya tara sojojinsa mutumin da ya fi ƙarfi a duniya fa Fatih alaihim baban min baud ka buɗe musu ƙofa ɗaya kawai na sauro sojoji na kenan in ji Allah madaukaki sauro fa sai zuwa suke garin <clears throat> fatala'ati shamsu rana ta fito falam ya rauha ba su maga ranan ba min ha saboda yawan sauro da ke garin fa ba'asaha Allahu alaihim Allah ya turo sauran nan fa akalat luhumahum sauran nan suka cinye naman jikinsu ba wai cizo ba cinye naman jikin suka yi wa sharibar dima'ahun kuma suka shanye jinin suka tashi sojojin Allah falam ya buka illal ibam numurudu yana daga ido bai ga komi ba sai kasusuwa a gaban shi sojojin sun kare wal maliku kama huwa lam yusibhu min zalika shay'un Allah ya kaddara shi kuma ba abin da ya same shi daga wannan runduna ta Allah rundunar sauro fa ba sallahu alaihi ba'uda sai Allah ya turo masa nashi sauran guda ɗaya tak wa dakhalat fi man kharihi sauran ya shiga hancinsa fa makasa arba'u mi'a arba'a ya zauna shekara ɗari hudu yudrabu ra'suhu bil matariki in ana son sarki ya samu daɗi to sai an ɗauko guduma saboda bala'in sauran da yake cikin kwakwalwansa an samu wani bafaje mai ƙarfin gaske ɗauki guduma ya doke kan ta gefe sarkin sai ya ji daɗi saboda kaikayi wa arhamun nasu bihi wanda ya yi tausayin sarki man jama'a ya yadaihi summa ba bihi ma ra'sahu in ka zo gai da sarki to kai da ka ɗan yi abu mai ɗan kyau shi ne ka haɗa hannayenka guda biyu ka naushe shi in ka yi haka sai a ce ka kyauta saboda kan sarki yana kaikayi Allahu akbar وكان جبارا jabbaran عام يا amin ya fanɗare mu Allah yana sarauta shekara ɗari hudu fa'azzabahu Allahu arba'u mi'ati sanatin Allah ya masa azaba na shekara ɗari hudu ka mulkihi yanda ya mulkin shekara ɗari hudu haka azaba sama shekara hudu wa Allah ya kashe shi a ƙarshe to ba wannan ne wannan murudu na farko ba al-imam ya kawo wani labari a cikin littafin tarihinsa tarihul umami wal muluk mujallar na farko shahi na 173 yana tafsirinsa tafsirin tafsirin tabari mujallar na goma shafi na 204 da littafin al'imamu suyuti al'itikan mujallar na biyu shafi na labarin yana cikin al mujallar na farko shafi na ɗari da biyar kuma ana danganta maganar ga abdullahi ɗan abbas sahabin annabi muhammad da abdullahi ɗan mas'ud da ma wasu sahabban annabi da yawa wannan labari ana danganta shi ga sahabban annabi muhammad labarin ana cewa wa halafa limurud an ya tuluba ilaha ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya yi muhawara da numurudu ya ƙure shi a wannan lokaci sai numurudu ya rantse shi fa sai ya nemo inda allah annabi ibrahim ɗin nan yake tun da dai an ƙure shi sai ya gano inda yake fa kaza arba'ata afrukhin min farahin nusur ya ɗauki yaran shirwa guda hudu farabbahunna bil lahmi wal khamri yana ba su giya da nama yana kiwon waɗannan ‘ya'yan shirwa har dai suka girma hatta kabirna wa galubna wasta'alajna farana hunna bitabutin sai kawo wani akwati ya hada su wuri guda a wannan labarin na al'imamu tabari da ya haɗa su wuri guda ya ɗaura akwatin nan a jikin waɗannan tsuntsayen guda hudu sun marafa a rajulan min lahamin lahunna ya kawo wani bafajinsa guda ya ce zauna a cikin wannan akwatin ya zauna shi ma numurudu ya shiga akwatin ya zauna kafin a yi haka sai da ya bar waɗannan tsuntsayen da yunwa na wani lokaci mai tsawo suna cikin tsananin jin yunwa sannan ya kawo wannan akwatin ya ɗaura musu ya kawo wani mutum guda ya shigar da shi cikin akwatin da tilin nama abincin waɗannan tsuntsayen fatar na bihi sai ya ce masa abin da za ka yi ya ba shi wata sanda doguwa ya ɗaura nama sai ya ɗaga sama tsuntsayen nan sai su mika kawunansu da nufin suna son su ci nama kenan sai su harba sama ya samu jirgin sama idan sun yi kamar za su kama naman sai ce ka ƙara ɗagawa hatta idan zahab na fi sama waɗannan tsuntsaye suka tashi da wannan akwatin numurudu yana ciki ga wancan mutumin da yake rike da nama in sun kusa isa ga naman numurudu ya ce ƙara ɗaga nama suna da miƙa bakunansu suna so su ci naman don haka suna ƙara buga fukafukansu kada fukafukan nan da suke yi sai yana ƙara ta da shi sama sama suke hatta idza zahabna fi samai asharafa yanzuru ila al-ardi can jimawa sai ya dubi ƙasa fara aljibala ta dubbu ka dabibin namzi sai ya ga duwatsu kamar tururuwa ƙanana an yi nisa sun marafa ala hunnan lahama ya ce ka ƙara ɗaga musu naman nan ana ɗaga naman suna miƙa kawuninsu don su ci nama suna ƙara buga fuffukensu don haka suna daɗa yin sama sun nazara can jimawa sai numurudu ya sake duba ƙasa fara al'arda muhitan biha baharun sai ya ga duniya kogi ne ya kewaye ta ka annaha falka fi ma'i baki ɗaya duniya a ture take ruwa ke gewaye da ita sun marafa a ƙawilan ya ce a ƙara tafiya dai suna dai cirawa fawaka fi zulma sai ya fada cikin duhu falam yara ma fauƙahu wa yara ma tahtahu bai ga sama ba bai ga ƙasa ba fafazi'a nan lokacin kan sai hankalinsa ya tashi yanzu kuma ina muka zo kai da kace zaka je ganin Allah wajen Allah za a je fafazi'a ya firgita bayan sun firgita fa'alƙar lahama sai nama ya faɗo to dama tsuntsayen abin da yasa suke sama bin nama suke fattaba'athu munaqibatin eh, sai waɗannan tsuntsaye suka biyo nama suna saukowa ai saukowa ake a guje falamma nazaratil jibalu to duwatsu kuma suna kallon sama ai dama duwatsu suna kallon sama duwatsu na kallon sama sai suka ga wa qad aqbalna munaqqabatun ga wasu abubuwa nan fa kowa suke wa sami'na duwatsu na duniya sun ji ƙaran fuffuken waɗannan tsuntsayen fazi'atil jibalu sai duwatsun ma suka razana wa kadat an tazula min amkinatiha duwatsu kaɗawa suke kamar za su bar wuraren da Allah ya kafa su ولم يفعلنا وشيني الله يفدا سورة إبراهيم آية آية أربعين دقيقة وقد مكروا مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتظل منه الجبال wa makaru makrahum haqiqa sun ƙulla makircin su wa inda Allah makruhum kuma makircin nasu yana nan wajen Allah dan duk irin shirin da zaka yi Allah ya san tunaninka kai ne zaka yi shirin fada da Allah to tunanin da kake yi irin makamin da zaka samu shi tunanin ma tuni Allah ya san shi kaga Allah yana gaban ka kenan faqad makaru makarahum sun shirya makircin su wa inda Allah makaruhum kuma makircin su yana nan wajen Allah wa in kana makaruhum litazula minhu aljibal ko da makircin su ya kai duwatsu su gushe a dalilinsa akwai kira'a ta Abdullahi dan Mas'ud da yake cewa wa in kada makaruhum litazula minhu aljibal ai makircin su saboda tsananin girman sa har ya kai duwatsu sun kusa su gusa daga wuraren da Allah ya kafa su fakana tsayarana hunna min baitul sun tashi ne daga masallacin kudus wa a fi jabal dukhan awa amma wajen sauka sun fada kan wani dutse da ake kiransa jabal dukhan kasar iraki mara ra'a annahu la yutiqu shay'an a lokacin da aka sauko kasa bayan sun sauko numurudu dai bai ci nasara ba yace to shi dai ya sha alwashi sai dai ya ga allah ibrahim din nan don haka sai ya kira magina ya kira magina ya ce abinda nake so da ku ku yi gini sai ya taba sama a dinga yin gini gini kawai za a yi ba za a bari ba sai ya taba sama in dai ya taba sama shikenan na samu tsani sai in tsallaka in samu ubangijin nasa in gan shi a yi wadda za a yi magina suka zo fa suka dinga gini fa bana hata idza asnadahu ila sama duk dan adam in ya daga kansa bai ganin ƙarshen gini wannan lokaci irtaqa fawqahu sai ce ka ginin yayi tsawo bari dai in hau ko an je ƙarshe yanzuru bi za'amihi ila ilahi ibrahim zai duba ya gani ko zai hango allah a suratul nahl shine Allah ya ce قد مكر الذين من قبلهم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم وسوء على الكافرين قد مكر الذين من قبلهم in kafiran yanzu suna ƙulla makirci ba yanzu aka fara ba in ji Allah maɗaukaki kafiran da waɗanda suka gabaci na yanzu sun ƙulla nasu makircin makircin nasu ma ba irin na kafiran yanzu ba gini suka yi wai za su tafi sama su yi fada da Allah Allah bunyanahum min alqawa'id Allah ya rusa ginin nasu daga foundation ba daga sama ba ka san Allah yana iya kada gini ta ƙasa ba ma ta sama ba fakarra alaihi mustaqafu min fawqi da Allah ya kada ginin nasu ta foundation sai rufin ya faɗo a kansu maginan gaba ɗaya duk suka mutu wa atahumul azabu min haisu la yash'urun azaba ta zo musu ta inda ba su tamani yaushe kake tamanin sauro zai kashe sarkin da ya fi girma ya fi ƙarfi a duniya hmm? sauro fa inda duk mutum ya kai ga fanɗarewa abu kaɗan Allah zai kama a jikinsa wannan mutumin ya shiga wahala ƙanƙani za a kama mutumin nan ya shiga wahala wa atahumul azabu min haisu la yash'urun azaba ta zo musu ta inda ba su tammani. na duniya kenan sun yawmal qiyamati yakhzihim sannan kuma a ranar kiyama Allah zai kunyata su kuma zai musu tambaya aina shuraka'i allazina kuntum tashaquna fihim ina abokan tarayya na da kuke ta shakiyanci kuka ce wai ba ni kadai na halicci duniya ba ba ni ne kadai Allah ba akwai wani Allah kai numurudu ka ce kai ma abin bauta ne tashi mu ganka a lokacin da Allah yake tambayan kafirai su kawo abokan tarayya waɗanda suka jingina su ga Allah maɗaukaki a filin hisabi a lokacin da Allah yake wannan tambaya a filin hisabi lokacin da ɗan adam baki ɗaya Allah ya kawo shi Allah zai yi tambaya ya ce ku mutane kun ce ina da abokan tarayya kun ce ba ni kaɗai nake da iko ba to ku ta da su mu gansu Allah zai yi tambaya qala allazina utul ilma a wannan lokaci malamai waɗanda suke filin hisabi su ne za su iya magana su ma a hankali su ma a hankali innal khizya al-yawma wa su'a ta yau da jin kunya da takaici ya tabbata ga kafirai kai ma da zaka faɗa a hankali zaka faɗa dan kar kowa ya ji to kun ji labarin numurudu sai dai kuma wannan labari kamar yadda kuka ji shi ba a danganta shi ga annabi Muhammad ba don haka labari ne wanda ba shi da tabbas ibn salih a tafsirinsa mujallar na uku shafi na 279 yace fa zara rajulun wannan mutumin da Allah ya ba da labarinsa wani mutum ne malikun mai sarauta ya yi sarauta kwarai wala ya ya'anina an arifa ismahu ba abin da ya sa ba abin da ya sa za ka nemi sanin ma mutumin babu dalili a huwa numurudu bin kana'an am gairuhu me ya so sunan wannan sarkin almuhimmu huwa alqissa muhimmin abin da ake so ka sani shine dai an taɓa yin wani sarki wanda ya ja in ja da annabi ibrahim abin da Allah yake so ka sani kenan kuma ka yarda lamma atahu Allahu mulkan lokacin da Allah ya bashi mulki dama muddatan tawila ya samu lokaci mai tsawo a tarihi kuma wallahi gaskiya ne babu shakka mutanen da suna dadewa a duniya mutum yakan shekara dubu bai mutu ba dubu guda wani ma ya fi haka shi wannan mutumin Allah ya ba shi mulki ya kuma samu daɗewa a mulkin wa malaka arabi wasi'a ya mallaki ƙasashe masu faɗin gaske mulkan tamman cikakken mulki zai a ahadun babu wanda yake gardama da shi a duniya a wannan lokacin saboda tsananin ƙarfinsa wa kama ƙala Allah ya ba mu misali a cikin suratu Yunusa aya ta 24 inna ma masalul hayati dunya inna ma masalul hayati dunya kama ina inzalnahu min as-sama'i fakhtalata bihi nabatul ard فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظنوا أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إنما مثل الحياة الدنيا Allah ya kawo misalin wannan mulkin ne kamar yanda ya ba da misali da rayuwar duniya a cikin wannan aya ta suratu Yunusa. Ya ba da labarin wannan sarkin wanda aka ba shi mulki domin ya zama ishara gare ku ku na baya ku gane dai komi tsananin girman mulkin mai mulki akwai ranar da zai bar shi. kada ku yarda mulki ya raba ku da Allah maɗaukaki shine Allah ya bada misali ya kawo misali da wannan labari na wannan sarki kuma yadda Allah ya bada misali da ruwan sama a wannan aya ta suratu yunusa inna ma masalul hayatin duniya misalin rayuwar duniya kawai kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama kana ganin ƙasa tana bushe Allah ya turo ruwan sama fahtalatsa bihi nabatul ardi to tsuro da ke ƙasa ya garwaya ya cuɗanya ya sha wannan ruwa da Allah ya saukar da shi daga sama har dai kuma Allah ya fitar da shuke-shuke iri-iri min mimma ya akulun nasu wal an'am abinda mutane ke ci da dabbobi ciyawa ta tsuro masara ya tsuro hatta idza akhazatil ardu zukhrufaha in ka daga ido ka kalli duniya sai ka ga ko ina yayi kwalliya nan kore ne nan yalo ne gashi nan kala iri-iri na shuke-shuke daban-daban duniya ta kama kyau wa zayyana ta yi kwalliya bi asnafin nabati shuka iri-iri wa banna ahluha annahum qadiruna alaiha shi manomi in ya taho ya dubi gonan sai ya ce kai bana dai an samu damuna mai albarka bai san al'amarin Allah ba ataha amruna lailan aw nahara lamarinmu sai ya tafi ga wannan gona in ma cikin dare ko da rana idan Allah ya tura annoba da safe in ka taho ka dubi gonar baka ganin komai face fili faja'alnaha hasidan ka allam tagna bil amsi kamar ba jiya ne ake samun shuka a wajen ba kazalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun haka nan muke rarrabe bayanin ayoyi daki-daki ga mutanen da suke da tunani Allah ka sa mana tunani don haka misalin duniya kamar ruwan sama ne za ka ga mutum yana da amfanin gona a lokaci guda Allah ya turo musiba ko dai farin ɗango ya faɗa gonan da safe in ka zo ka dubi gonar sai ka yi mamaki anya wannan gonar ce kuwa ko dai bacewa na yi to haka Allah matsaukaki yake baka dukiya in ya baka dukiya yau in ka dubi dukiyan da kyau sai ka ɗauka wallahi ba za ka ƙare ba kuma duk mutumin da yake da wadata ka tambaye shi wallahi gani yake dukiyar ba za ta kare ba sai dai ta ƙare ɗin yana ji yana gani to haka mulki yake haka sarauta yake a wannan duniya kuma haka nan dukiya take shi wannan mutumin lokacin da ya samu sarauta istatala wal iyazu billah ya ɗauka wannan sarauta da ya samu zai dawwama wastakbara ya yi tsaurin kai wa'ala ya yi girman kai wa ankara wujud al-aliyyil a'ala a ƙarshe yace shi bai ma yarda akwai Allah ba fa kana yahajju ibrahim li har ma gardama yake da annabi ibrahim bi an atahu Allahu mulka dalilin da yasa ya kai ga gardama saboda Allah ya bashi mulki wa kad qala Allahu subhanahu kada mu manta Allah ya faɗa kalla innal insana la yatgha ar ra'ahu Allah maɗaukaki ya ce ɗan adam yakan fanɗare saboda kawai ya ga ya samu wadata dukiya takan sa mutum ya ji ya fi komai a duniya zai iya canza ma hukuncin Allah Izara al'insanu insanu nafsahu istagna lokacin da ɗan adam ya ga yana da wadata faqad tsuga wa yazidu utuwuhu wa inaduhu a lokacin da mutum ya samu wadata yakan fanɗare tsagerancinsa ya ƙaru fitsararsa ta ƙaru taurin kansa ya ƙaru saboda in kana da dukiya gani kake yi babu wani abin da ya fi ƙarfin za ka aikata shi a wannan duniya Allah in za ka bamu ka bamu wanda zai zama mana guziri a kiyama mun ji muhawarar da ta auku tsakanin annabi ibrahim da wancan sarki wanda sarauta ya zame masa ɗaguti Allah matsaukaki ya yi annabi Ibrahim jagora shi ko wancan mutumin Allah ya kunyata shi kaga mun samu misali na farko akan wanda ya yi riko da ɗaguti da kuma wanda ya yi riko da Allah maɗaukaki kawo mana misali na biyu aukan lazi marra ala aukan lazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusha qala an la yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير malaman tafsiri fahimtarsu ta saba game da mutumin da Allah maɗaukaki ya yi bayanin cewa wannan kisa ta auku gare shi aukan lazi marra ala ƙaryacin wahiyar khawiyatun ala urushiha قال Allah يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم sanin sunan irmiya suna ne ta asali yahudanci ne irmiya sun ce sunan annabi ne bayaninsa yana nan a cikin bible shine kake ji ake kira jeremiya armaya'u shine jeremiya akwai waɗanda suke cewa wani annabi ne cikin annabawan farko sunansa irmiya kamar al'imamu tabari a tafsirinsa tafsirin ibnu jarir mujallar na hudu shafi na ɗari biyar da tamanin da uku cewar wannan mutumin sunansa armaya ko irmiya labari ne wanda ba shi da tabbas domin maganar ibnu kasir a cikin albidayatu wa nihaya mujallar na biyu shafi na hamsin da ɗaya ibnu kasir ya ce innahu sunan wannan mutumin uzairu ne ba irmiya ba mutumin da wannan abu ya auku gare shi sunansa uzairu wa huwa ashharu inda kasirin min salafi akasarin malaman farko salafu salih tabi'ai zuwa ga tabi'in tabi'in har ma sahabban annabi Muhammad. Daga cikin sahabbai an samu wanda yake cewa mutumin da Allah yake nufi da shi a cikin wannan kissa shine Uzairu. Labarinsa shine wanda Allah maɗaukaki ya kawo cikin wannan aya. akwai hadisi wanda al'imamul hakim ya inganta shi a cikin al-Mustadrak na biyu shafi na 282 yana cikin littafin al'imamul imam al-Baihaqi al-Ba'th Nushur sun danganta maganar ga sayiduna Ali al hakim ya hakim yace lallai sayiduna Ali ya faɗa sayiduna Ali Allah shi ƙara masa yarda ya karanta wannan aya aukan lazi marra ala ƙaryatin koko kamar wani misali in ji Allah maɗaukaki ga wani misali da za a baku yadda za ku gane bambancin mutumin da ya yi riƙon ɗaguti shine abin bautansa da kuma wanda ya yi riƙon Allah maɗaukaki shine abin bautansa. Sayyiduna Ali ya ce wannan ayan قال سيتي خرج أزير نبي الله wannan dalili ne ya sa malamai da dama suke cewa uzairu annabi ne domin sayyiduna ali ya ce uzairu nabiyullah annabi ne na Allah idan hadisi ya tabbata daga bakin sayyiduna ali sayyiduna ali ko sahabin annabi muhammad ne wajibi ne mu gaskanta gaskanta sahabin annabi Muhammad wajibi ne. Sayyiduna Ali ya ce sunansa Uzairu, Uzairu kuwa annabin Allah ne, don haka sunan Uzairu ya zo a cikin ayar Alƙur'ani kuma ya zo a hadisin annabi Muhammad. Irin wannan suna babu laifi don mutum ya ɗauka, amma sunan da babu shi a ayar Alƙur'ani babu shi a hadisan manzon Allah. an ɗauko shi daga littafan banu Isra'ila mutum ya ɗauka ya maka maɗansa. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce mana idan banu Isra'ila suka ba ku labari kada ku gaskanta kuma kada ku ƙaryata. Idan ko ba za ka gaskanta ba, to ba za ka ɗauki sunan da ba shi da asali face a wajensu ba, ka sa maɗanka. idan ka ɗauki wannan suna ka gaskanta ke amma idan wannan kissa ta samu hujjar ayar alkur'ani ko hadisin annabi muhammad to wajibi ne a gaskanta sayyiduna ali ya ce kharaja uzairun nabiyullah min madinatihi wa huwa shabbun a lokacin yana saurayi uzairu ya fita daga birninsa tafiya ta kama shi famara ala ƙaryatin ya zo sai ya wuce wata alƙarya ba. irin tsohon garin nan kufayi akan samu gari guda wanda ya tashi gari guda ne ya tashi babu shi in ka zo babu komai sai kabo uzairu tafiya ta same shi ya biyo irin wannan gari wa hiya khawiyatun ala urushiha ga garin nan wato ya faɗi ya rushe akan jinkansa in aka ce gari ya rushe akan jinka shine gari wato gini ya sare ta ƙasa Fakala ya zo wucewa annabi ne fa sai ya ce anna yuhyi ba Allahu ba'da mautiha taya za a yi Allah ya raya wannan gari bayan ya mutu ba mutum ba gari guda ya mutu haka ta ya za a yi Allah bai ce ba zai yiwu ba me ya ce ya za a yi kamar yaya ne Allah zai yi raya hanyar rayawan ne yake mamakinta yana da kyau ku bambanta da wanda ya ce ba zai yiwu ba Allah ba zai taɓa tada wani ba da kuma wanda ya ce a in Allah ya tashi tayarwan ta ya za a yi ya tayar da akwai bambanci shi wannan ɗan shakka yake wancan ku ya karyata. ita kuwa shakka ba ta zama laifi in dai ba ta kai ga haddi na karyatawa ba bayadi yana tafi nan gaba insha Allah An anna yuhyi hazihi ba ba'da mautiha yana faɗin haka fa amatahu mai a amin sai Allah ya amshi ransa tsawon shekara ɗari thumma sahu sannan Allah ya tada shi in ji sayyiduna Ali akwai labari mai tsawo wanda ibnu asakir ya kawo ta wasu hanyoyi da dama daga abdullahi bin abbas da wasu daga cikin tabi'ai labarin yana da tsawon gaske uzairu abdullahi dan Abbas kamar yadda sayyiduna ali ya faɗa ya ce kana abdan salihan hakima mutumin kwarai ne kuma mutum ne mai hikiman gaske kharaja za ta yaumin ila bai'atin lahu ya ta'ahaduha a wannan labari na Abdullahi bin Abbas ya ce shi Uzairu ɗin nan ya fita ne yana da wani gini da yake a bayan gari akwai wani gini da yake yi a bayan gari ya tafi duba ginin falamman sarrafa intaha ila khariba ya tafi to can gefen gari sai ya ƙarasa wani sashi wanda kufayi ne hina qamati zahira wa asabahu al ya tafi ginin nashi bayan ya gama dubawa to gashi rana ta yi zafi ya tsananta fa da khalal sai ya ce bari shiga wannan ɗan kufayin in huta kafin ranar nan ta ɗanyi sanyi wa huwa ala himarin lahu yana kan jakinsa fanazala an himarihi ya sauka daga kan jakin wa ma'ahu sallatin fi hatin yana ɗauke da wato wani ɗan kwando yana ɗauke da kwando cikinsa akwai tsada wa sallatun fiha inabun sannan akwai wani kwandon kuma wanda ya sanya inabi a ciki fa nazala fi zilli tilkal eh, khariba yana zuwa ya samu wani kago. sai ya zauna a gindin kagon saboda ya samu inuwarsa wa a kharaja kasatan ma'ahu ya fitar da wani wato yana da wata ‘yar buta nashi fa'atasara min al'inabin ladhi kana ma'ahu ya fito da wani ɗan kwano sai ya tatsi ya matsa inabin nan ya matsa ya tara ruwan kana ma'ahu fil qas'ati bayan ya matsa inabin thumma akharaja khubza ya sa hannu a cikin wannan dan kwandon ya fito da wata yar waina ya bisanta ma bushe ma'ahu fa alqahu fi tilka alqas'a fil asir ya dauki wainan ya saka a cikin wannan kwanan inda ya matsa ruwan inabi liyabtal Jika liyakulahu sai ya sa a bakinsa ya cinye to ya ɗan sa wainan da wainan ta bushe ta yi ƙarfi sai an batta ta ɗan jima kahin nan ta tsotsi ruwan inabi sai ya ce to kahin wainan nan ta ɗan tsotsi ruwan inabin nan bari ɗan miƙe mana sun mastalka ala kafahu sai ya ɗan kwanta rigingine wa asna da rijilaihi ilal ha'iti ya ɗaga ƙafafunsa ya ɗora jikin kagu fa nazara suqufa tilkal buyut ya dinga kallon <clears throat> wato saman gidajen wannan gari da yake matacce wara'a ma fiha wa hiya qa'imatun ala urushiha wa qad bada ahluha gari guda gashi nan lokaci guda babu shi mutanen garin duka sun mutu wara'a ibaman baliya ga ƙasusuwa nan a cikin garin ko'ina faƙala shi ne sai tunani ya zo masa anna yuhyi hazihi Allahu ba'da mautiha har da ya faɗa da bakinsa ta ya za a yi Allah ya raya wannan gari ba mutum ɗaya ba duk garin nan bayan sun mutu falam ya shukka anna Allah yuhiha ba wai shakka yake cewa Allah zai raya su ba walakin qala ha ta'ajjuban mamaki yake da yana mamaki fa ba'asa Allahu malakal maut sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa fa qababa ruhahu ya amshi ransa fa amatahu Allahu mi'ata am Allah ya amshi ransa tsawon shekara ɗari falamma atat alaihi mi'atu amin shekaru ɗari sun cika wa kana fi ma baina zalika fi bani isra'il to a ɗan tsakankanin nan abubuwa da yawa sun auku sun auku ga banu Isra'ila umurun wa ahdasu kafin ya tashi daga wannan baccin nasa. Fa ba'asallahu ila Uzairin malakan sai Allah ya turo wani mala'ika zuwa ga Uzairu a nan inda yake kwance. Fa khalaqa qalbahu yaqila bihi sai ya fara halittan zuciyarsa don Uzairu ya samu hankali. abinda da ake so Uzairu ya samu a wannan lokaci kawai shine hankali. mala'ikan ya halicci zuciyarsa bayan ya halicci zuciyarsa wa ainihi Allah ya ce ka halicci idanunsa liyan bihi ma don ya kalla da su liya aƙila don ya sani ya yarda ya kuma gani kaifa yuhyillahu mauta yadda Allah yake raye matattu sun rakkaba halkahu an halicci zuciyarsa an bashi idanu an dawo masa da rai ga zuciya ga ido yana kallo amma jikinsa yana mace sun mara <clears throat> halkahu sannan ya gudanar da halittarsa <clears throat> wa huwa yanzuru uzairu yana kallo yana kallon jikinsa sun makasa ibamahu lahma yana kallo sai ga kashi ne nan gefen ga nama ya taho ya rufe wa sha'ara can kuma jimawa fata ya biyo baya waljilda. har kuma gashi ya toho thumma nafakha fihi ruha sannan Allah ya busa masa rai a'a kullu zalika yara yana kallo wa ya ya'qil kuma ya hankalta fastawa jalisan ya mike ya zauna yace to wannan abu ko mafarki ne dai kaga in ba a masa tambayoyi ba ba zai yarda ba zai ɗauka mafarki yake don haka yasa Allah bai cewa mala'ikan ya tafi ba faqala lahul malaku mala'ikan yana nan a gefensa yana tashi wuf yana zaunawa sai ya ce masa kam labista nawa ka daɗe a nan nawa ka daɗe kaga in an ce nawa in ka ce minti baka yi laifi ba ko minti biyar sakan biyar awa biyar kwana biyar ba dai tambaye ka shekaru ko watanni ko makonni ko kwanaki ba nawa ka daɗe kam ba a ce kwanaki ba kam labista nawa ka dade a nan kala sai ya ce labista yawman ah ai na ga na dade tsawon wuni guda tun sahi zuwa faduwa wa zalika annahu kana nama fi sadrin nahar inda zahira domin lokacin da ya taho jikin wannan kago rana ta yi zafi ta kai tsakiya ya taho ne saboda ya huta to ya dan kwanta Allah ya amshi ransa wa isa fi akhirin nahar wa shamsu lam tagib Allah ya dawo masa da rai a ƙarshen yini ranar bata buya ba saboda haka kala haka masa tambaya dadewanka nawa sai ya ce yauman tsawon yini sai ya daga ido ya kalli rana bata faɗi ba sai ya ce au ba aba yaumin sashin yini ban ma kai yini guda ba domin lokacin da na zauna nan na zauna ne dan dan huta kuma sai gengedi ya dauke ni gashi kuma ranan bata faɗi ba kaga ashe ba yini guda bane ba abba yaumin ne walam yatimma li yawm ba a samu yini guda ba fa qala lahu al malaku sai mala'ikan yace masa bal labista mi'ata al ka shekara ɗari a nan shekara ɗari sai ce kwarai sai ya fara tunawa lallai fa abin nan da yake gani na halittan jikinsa fa ashe abin gaskiya ne mala'ika ya ce masa fanzur ila ta'amika wa sharabika sannan ka dubi abincinka da abin shanka ya'ani at-ta'ama wannan abincin da ya fito da shi al-khubz al ya dauko waina busasshiya wa al asir ya matse ruwan inabi ya saka wainar danta jika allazi kana i'tasara fil qas'a ya tara cikin kwano akwa shi fa huma ala halihima tsakanin mutuwar da farkawansa wannan busasshen wainan busasshiyar wainar bata ma gama tsotsan ruwan inabin ba ya samu shekara ɗari a mace lam ya tagayyar al-asir wal khubzul yabis wannan ruwan inabin bai canza ba wainar da bata bushe ba fa zalika qawluhu shine Allah yace lam yatasanna bi ma'ana lam yataghayyar wa kadhalika at-tin wal inab gaddun lam yataghayyar an halihi ya duba ya ga wainarsa ya ga inabinsa tsadar da ke tare da shi sai ya ga komai yana nan yanda yake fa ka annama an kara fi kalbihi kai sai ya ji zuciyarsa dai bata bashi ba domin ai inda a ce ya mutu ya kamata a ce abubuwan nan sun canza fa amma ga abubuwan nan suna nan yanda yake fa qala lahul malaku sai mala'ikan yace to tunda dai yanzu ma kana da sauran shakka an karta ma qultu laka kana musanta abinda na faɗa kenan in ka musanta to ai ka zo gurin nan da jaki ko ba jaki yace akwai jaki to ina jakin sai ya duba ya ga babu jakin fa nazara yana dubawa fa idahi himaruhu qad baliyat idamuhu wa sarat nakhira ya duba sai ya ga jakinsa mace ƙasusuwan ma sun riddige sai dai alamar baki-baki kawai wurin da jakin ya kwanta ƙashin baya ya zan ƙasa fanadal malakuto wannan lokaci sai mala'ikan ya kira ibamul himar ya kira ƙasusuwan jakin ya kira ƙasusuwan jakin fa'ajabat sai kasusuwan jakin nan suka amsa wa aqbalat min kulli nahiya suka kama fitowa ta kowane gefe kasan in mutum ya mutu bayan ya rube in dai ba binne shi aka yi ba to ruwa da iska yana iya ɗauke kasusuwan nashi ruwa da iska sun ɗebe kasusuwan jakin sun warwatsar sun tafi da shi amma mala'ikan nan na kiran kasusuwan nan su zo sai gashi nan suna tahowa ta kowace nahiya hatta rakkabahu malaku suka zo suka taru gaban mala'ika sai mala'ikan ya ɗauki ƙashi guda ya aje ya ɗauki wancan ya aje can ya ɗauki wannan ya haɗa da inda yake ya kawo wannan ya sa a mahallinsa wa uzairun yanzur ilaihi ga uzairu yana kallo summa albasahul uruq bayan ya gama shirya ƙasusuwan a kwance sai ya kawo jijiya yanda ka san ka ɗebo igiya za ka ɗaura kaya ya bi wannan ƙasusuwan yana naɗewa wal asba yana naɗa ƙasusuwan yana shirya inda duk jijiya take maimakon sai an fara sa naman jiki kafin a sa jijiya saboda Allah ya sa wannan ya fi zama abu mai tasiri a zuciyar uzairu sai aka fara kawo jijiya ana naɗe ƙasusuwa da su thumma kasaha lahma sannan ya kawo nama ya rufe thumma anbata alaihal jilda wa sha'ara ya fitar da fata sai ga gashi na tohowa uzairu na kallo sun mana faka malaku sannan mala'ikan sai ya masa ya busa busa wannan da ya yi fakamal himar sai ga jaki ya miƙe rafi'an ra'sahu yana miƙe kansa wa uzunaihi ila sama'i ya miƙa ya ɗaga kunnuwansa da kansa zuwa ga sama nahikan yana kuka fa zalika qawluhu shine inda Allah yake cewa wanzur ila himarika ka dubi jakinka wali naj'alaka ayatan dan mu sanya ka ka zama aya ga mutane wali naj'alaka ayatan linnasi wanzur ila al-idami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma ka dubi kasusuwa ka dubi kasusuwa yanda muke motsa su kaifa nunshizuha kaifa tun thumma naksuha lahma yanda muke motsa ƙasusuwa sannan muke suturta kasusuwan nan da nama yani unzur ila ibami himarika ka dubi kasusuwan jakinka kaifa yurakkabu ba'daha ba'da yanda Allah yake hawar da sashi kan sashi fi saliha a gaɓuɓɓan a kawo wancan ƙashi a aje a daidai gaban da yake hatta idza sarat Ibaman musawwaran himaran bila lahmin sai da mala'ikan ya gama suranta ƙasusuwan an tara su wuri guda ga ƙasusuwan jaki amma babu nama a jikinsa sun manzur sannan aka ce to sake dubawa kaifa naksuha lahman yadda muke suturta ƙasusuwan nan da nama falamma ta bayyana lahu sa'ilin da al'amarin ya bayyana gare shi kala sai ya ce a'alamu annallaha ala kulli shay'in qadir lallai ina sanin cewa Allah mai iko ne bisa dukkan komi kaga da a ce da can bai yi imani ba da ba a cika ayan nan da wannan sadara ba yace ce a'alamu ina sani da can kenan wannan ya ƙara min yaƙini abin da dama na sani don haka ba musantawa yayi ba min in mauta wa gairi cewa Allah zai iya raya matattu da wasu abubuwa na iko na Allah ƙala ya ce fara kiba himaraku ya samu abin mamaki sai ya hau jakinsa hatta a ata mahillatahu ya tafi gida ya shigo gari fa an kara nasu kowa ya ganshi sai ya ruga a guje a wa an kara nasa wa an kara manazilahu shi ma ya ga mutane sai ya ji kamar ya gudu anya waɗannan ku suna da hankali wallahi da a ce Allah zai ta da mutumin da ya mutu shekara ɗari da suka wuce ya kawo shi cikin garin nan in ya tashi zai ruga a guje. zai yi mamaki anya ku duniya ce kai ma kuma in ka gan shi zaka ruga a guje domin halittarsa daban ce kowane zamani Allah maɗaukaki ya masa shiri irin wanda ya dace da shi wannan mutumin ya taho mutum ne irin na mutanen da kayan da yake sanye da shi yayinsa ya wuce da daɗewa don haka duk wanda ya gan shi dole ya gudu shi ma kuma siffar da ya gansu sai ya kyamace ta wa an kara manazilahu yana tafiya gidansa sai ya ga gidan gaba ɗaya ma ba shi ba fantalaka ala wahamin minhu ya dai tafi ne yana surantawa saboda in ka san guri ko da an canza shi in ka zo za ka iya aunawa ka ce to daidai wuri kaza gidana yake to shi dai tafiya kawai yake haka akan shirme hatta a ta manzilahu yana da dai kwatance yana to lallai a irin wannan guri akwai rijiya nan akwai bishiya har da ya iso gidansa yace duk yanda aka yi nan ne gida na yake kuma na zo fa'iza huwa bi ajuzin amiya sai ga wata tsohuwa tukuk. makauniya muqadatin kuma gurguwa tsohuwa ce gurguwa makauniya kad alaiha mi'atun wa ishiruna sana shekarun ta ɗari da ishirin irinsu ba su da yawa ma a duniya a wannan lokaci kanat ita wannan mata dama can kanat amatan lahun bai wasu ce fa anhum uzairu lokacin da uzairu ya tafi ya bar su wa bintun 20 sana ta ishirin. kanat arafatu wa aqalatu ta san shi fa qala laha uzair dan haka sai uzairu ce mata ya hazihi ke wance a haza manzil uzairu kin san wannan shine gidan uzairu qala ce na'am kwarai nan ne gidan uzairu wa baka sai ta fashe da kuka ce oh ka min mutanen da <laughs> wa qalat ma ra'aytu ahadan ce ka ina kaga dattijo min kaza wa kaza sanatan yadhkuru uzairan ai ba ma shi ba rabona da in ga mutumin da zai kira sunan uzairu tun shekaru kaza da suka wuce ba shi ba wannan shi yasa kaga na fashe da kuka ba ma uzairun ba rabo da in ji ko in ga wanda ma zai yi maganan uzairu tun shekaru kaza wakar nasiyahu nasu mutane sun manta shi sai ni kadai sai uzairu ya ce fa inni ana uzairu to ai ni ne uzairu qalat ta ce subhanallah ta ce subhanallah fa inna uzairan qad faqadnahu منذ mi'ati sanatin uzairu dai kan mun rasa shi shekaru ɗari da suka wuce falam nasma' lahu bi dhikrin ko ɗuriyarsa ba ma ji qala ya sake maimaita ya ce fa inni ana uzairu ni ne uzairu kana Allah ni Allah ya amshi raina mi'ata sanatin shekaru ɗari ba'asa ni yanzu ya ta da ni kuma ni ne gani na zo ta ce to fa inna uzairan kana rajulan mustajaba da'awa shi dai uzairu mutumin kirki ne tun da can mun sani in ya roki Allah nan take Allah yake amsa addu'arsa yad'ul marida mara lafiya yakan zo masa Wani sahibil bala bala'i ya samu mutum ya zo masa yana fata yana roƙo uzairu ya masa addu'a da zaran uzairu ya ce Allah ya baka lafiya to wallahi sai ya warke mutane zuwa suke ga uzairu marasa lafiya ko bala'i ya auka musu ya roƙa musu bil afiyati wa shifa in ka ce kai ne uzairu fad'ullah an yarudda alayya basari hatta araka mayar min da idanuna ka roƙi Allah ya dawo min da idanuna in Allah ya ban ido na ganka to zan san kai ne domin na san uzairu tun ina karama fa in kunta uzairan araftuka in dai kai ne uzairu to zan gane ka fada arabahu sai ya ce ya Allah ina roƙonka ka mayar ma wannan tsohuwa idanunta wa masaha ya dahu ala ainiha ya ɗora hannayensa a kan idanunta ya mata addu'a fasahata nan take sai suka warke sai ga tsohuwa tana gani wa a biya diha ya kama hannunta yana kama hannunta sai ya ce kumi bi iznillahi miƙe tsaye da izinin Allah fa atlaqa Allahu rijlaha sai Allah ya sake mata kafafunta fa qamat sahihatan sai gashi wannan tsohuwa ta miƙe lafiyar ta kalau ka anna ma nashitat min iqalin kamar wanda dama aka mai da baibai fa nazarat tana kuwa dubawa fa qalat sai ta ce ashhadu annaka uzairu na shaida babu shakka kai ne uzairu fantalaqat ila mahallatin min bani isra'il sai ta tafi zuwa ga wani wuri inda banu isra'ila suka taru da tawansu wa hum fi andiyatihim wa majalisihim suna cikin wuraren taron su suna cikin majalisunsu wajen hira wabnun li'uzairin shaykhun ibnu mi'atin sanatin wa samani ashara a wannan guri akwai ɗan uzairu ɗin ɗan da Uzairu ya haifa da cikinsa ya kai shekara ɗari da goma sha takwas. A lokacin tsoho ne tukub yana tare da wasu dattawa a wani rumfa wa banu banihi ga jikokinsa. shuyukhun fil majalisi sun zama tsofi tukub fanadatun wannan tsohuwa tana zuwa ta ce musu haza uzairun ga mutumin nan da kuke gani wannan shine uzairu a ja'akum uzairu da ya ɓace mani shekaru ɗari da suka wuce to gashi ya dawo kai tafi tsohuwar banza makaryaciya fakala ta ce a ku dakata ana fulanatu maulatuku ni ne fa ni ne fa wance baiwar kuɗin nan saboda su sun santa makauniya gurguwa wannan ko ta zo musu tana gani garau sannan kuma ga ta lafiya kalau Ke sa nan take suka karyata ta ni ne fa wance baiwarku da ali rabbahu ya roƙa min ubangijinsa ne farar da alayya basari shine Allah ya mayar min da ganina wa atlaqa rijlai ya maida min kafafuna wa za'ama sai ta ce kuma ya riya cewa anna Allah kana amatahu mi'ata sanatin thumma ba'asahu ya riya cewa ya riya cewa ya riya abinda ta faɗa kenan saboda mutanen ba su yadda ba amma tana so ta gabatar da uzairu shi ya kare kansa uzairu ya riya cewa Allah ya amshi ransa tsawon shekara ɗari sun ba sahu daga baya ya ta da shi da faɗin haka fana haban nasu sai mutane duk suka zabura kowa ya miƙe tsaye fa aqbalu suka tinkare shi fa nazaru suka kallace shi fa qala ibnuhu sai dan nashi na cikinsa sa tsoho tukub sai ya ce masa kanat li abi shamatun sauda baina katifaihi to in kai babana ne babana yana da wata yana da wani bakin tabo a tsakanin kafadunsa biyu in kai babana ne in aka juya aka dubi kafadunka za a ga wannan tabo faka shafa an katifaihi sai uzairu ya bude kafadarsa fa idza huwa sai gashi kuwa shine uzairu din فقالت بنو إسرائيل لأن لوكتي سي بنو إسرائيل سكتي فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فينا فيما حدثنا غير أزير وقد حرقه بخت نصر التوراة ولم يبق منها شيء إلا ما حفظت الرجال فاكتبها لنا سكتي to muna da wata damuwa guda akwai wani sarki bayan tafiyanka da aka yi ta kadarin sarki sunan shi buktu nassar buktu nassar dinnan an ce shine mutum na biyu da ya mulki duniya daga numurudu sai buktu nassar waɗannan mutane guda biyu su suka mulki duniya baki ɗayanta daga cikin waɗanda suka mulki duniya kafirai ka duba tarihu tabari mujallar na farko shafi na 174 da albidayatu wan nihaya mujallar na biyu shafi na 51 buktu nassar bayan Allah ya amshi ran uzairu yayi zamaninsa a wannan lokaci ya kashe yahudawa kisan gilla ya musu kisa kisan gilla ya yi ta'adi aino yasa aka tara duk inda littafin attaura yake a samu sai da aka tara su ka aka ƙona to ga uzairu ya tashi suka ce to muna da wata babban damuwa damuwar mu ita ce an yi wani kangararren sarki wanda ya mana ta'adi ya yi wa addinin nan ta'adi ya ƙona littafin attaura babu sauran wanda yake da haddan attaura tun da Allah ya tada kai kuwa kai mun san mahaddacin littafin ne faktub halana sai ka rubuta mana littafin wa kana abuhu sarukan fa qad dafana tawrata ayyamu buktu nasar fi mawdi'in lam ya'rifuhu ahadun ghayru uzair uzair ne kadai ya san inda za a tono a wani wata riwaya suke cewa dama can uzairun yana da masaniya game da shi buktu nasar wannan takaddarin sarki wanda ya mabanu isra'ila ta'adi a lokacin da ya zamanin sa. akwai daga cikin kakanninsu wanda ya binne taura babu wanda ya san inda aka binne tauran nan sai uzairu wannan riwaya ku cike cewa a'a baktu nasar ya yi zamani ne bayan mutuwan uzairu kafin ya tashi har baktu nasar ya yi ta'adi don haka suke bukatan shi uzairu ya sake rubuta musu littafin taura to yanzu tun da ka zo kai kadai ka san inda aka binne wannan littafin taura. fantalaka bihim sai uzairu yace ku zo mu je lalle na san gurin ya tafi da su ila zalikal mawdi'i fa hafarahu ya tono wannan littafin at-tauran fastakhraja at-taurata wa kana qad afina al-waraq wa darasa al-kitab takardun sun jike littafin ya lalace in an taba sai ya murmushe fajalasa fi dhilli shajaratin don haka ya samu wata bishiya ya zauna a karkashin inuwarta wa banu isra'ila haulahu banu isra'ila suna kewaye da shi jaddada lahum taurata ya dinga rubuta musu at-taura daga farkonsa har zuwa ƙarshe fanazala minas sama'i shihabani hatta dakhala jawfahu Allah ya turo wasu taurari guda biyu daga sama suka shiga cikinsa kara taura ya tuna at-taura baki ɗayanta fajaddada hali bani isra'il famin thamma daga wannan lokaci shine yahudawa suka ce uzairu ibnullah ashe uzairu dai dan Allah ne kaji jairai abinda kuma Allah ya musu na alfarma na taimako da gudunmawa yanzu sakayya da za su yi kenan suka ce ai uzairu dan Allah ne lillazi kana min amri shahabain abinda yasa suka ce Uzairu ɗan Allah ne, ba wai dan abubuwan mamakin da suka auku da shi ba, lokacin da ya zauna zai rubuta musu littafin attaura. Allah ya turo wasu taurari guda bakwai yula masu haske suka shiga cikin Uzairu. a lokacin ne Uzairu ya tuna wato attaura gaba ɗayanta har ya iya rubuce ta wa tun da hasken nan ya taho daga sama sai suka ce ai hasken na Allah ne don haka shi dan Allah ne daga wannan lokaci ne yahudawa suke cewa uzairu dan Allah ne wata jidihi littaurat da kuma jaddada littafin taura da yayi wa qiyamihi bi amri bani isra'il da kuma jagorantar banu isra'ila da yayi wa kana jaddada lahumu at-taurata bi arbi sawad yudabbiru hizqil wal ma allati mata fiha yuqalu laha sabura bazu a inda ya jaddada musu littafin at-taura wata ƙasa ce da ake kira abdus a wannan lokaci hizqil yana nan da rai amma a wajen da ya mutu shi uzairu ana kiransa sabu rabas abdullahi bin abbas ya fa kana kama kala Allah don haka uzairu sai ya kasance kamar yadda Allah ya faɗa wali alaka ayatan linnasi za mu sanya ka rayuwarka ta zama wata aya ce ga mutane ya'ani rayuwar uzairu ta zama aya libani isra'ila ga banu isra'il wa saboda annahu kana yajlisu fi bani banihi wa hum shuyukhun abin mamaki yadda uzairu ya zama aya daga wannan lokaci in an zauna majalisi shi ne saurayi ga tsofi nan tukub kuma jikokinsa ne kaga wata aya an zauna majalisi ga tsofi nan tukub tsofin nan kuwa daga jikansa sai ɗansa wa huwa shabun shi kuwa yana nan saurayi li'annahu kana mata dan ya mutu wa huwa ibnu arba'in sana yana da shekaru arba'in fa ba'asahu Allah Allah ya ta da shi shaban yana saurayinsa kenan ka hay'atihi yawma mata kenan larabawa suna ɗauka in kai shekara arba'in kana nan dai saurayi lakin hadhihi alqissa aidan wannan labarin da kuka je shi ma dai babu babu wani labari babu wata riwaya da aka danganta ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka labari ne wanda yake babu tabbas a kansa musamman ma yana cikin riwaya ta ibnu asakir duba littafin tarihinsa mujalladi na arba'in shafi na ɗari uku da ishirin da ɗaya bare kuma wannan labari yadda ka ji shi idan ka duba babu za ka gan shi littafin jeremiya jeremiya shine maya'u da hausa irmiya da larabci sura ta 28 aya ta goma ibn salih a cikin tafsirinsa mujallar na uku shafi na 288 yace wa qad talafal mufassiru na fi ta'yin al-qarya wallazi marra wani gari ne wannan abu ya auku a ciki malaman tafsiri sun yi a kai. waye mutumin da irin wannan abu ya auku da shi nan ma dai an samu sabanin fahimta wa huwa ikhtilaful la ta'ila tahtahu sabani ne wanda ba shi da ma wata fa'ida iz lam yasbut fihi shay'un an ma'sumin ibn usaymin yace babu labari ɗaya da ya tabbata daga annabi muhammad shine mutumin da Allah ya tsare shi daga faɗan kuskure ko kuma yin ƙarya wannan labari babu riwaya guda da ta samo asali daga manzon Allah wal maqsudu al ibra bima fi hadhihi al qissa don haka abinda ake nufi ku mutane ku yi la'akari da abin da yazo cikin wannan kissa abin lura ba abin da yafi karfin Allah madaukaki kada kai mamaki yanda kake da rai din Allah zai tada kai a kiyama la ta'yinur rajuli ba wai Allah yana so ka san labarin wani mutum bane shi yasa ya kawo shi a cikin alqur'ani ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqan allazi bayna yadayhi ba wai tatsuniya bane ake baku Allah bai ba da labari dan ka san tarihin wani mutum yana ba da labari ne saboda ka samu wani abin ishara a cikin wannan labari menene ka karanta wani darasi ka samu game da wannan kissa la ta'ayinur rajuli ba wai sanin mutumin ba walal karya ko kuma garin da abin ya auku wa mislu hadha alladhi ya'ti mubhaman duk sa'ilin da kaga Allah ya kawo kissa a cikin alqur'ani ya rufe sunan wanda abin ya auku a kansa bai faɗi garin da abin ya auku ba wa lam yu'ayyan an ma'sumin ba a samu labari guda daga manzon Allah wanda ya ayyana mutumin da abin ya auku gare shi ko kuma garin da abin ya auku ba طريقنا فيه أن نبهمه كما أبهمه الله عز وجل aƙidar mu ita ce idan Allah ya kawo labari a cikin alƙur'ani wannan labarin ba a faɗi sunan mutumin ba kuma ba a samu hadisi daga bakin manzon Allah da ya faɗi sunan mutumin ba to ka bar wannan labarin ba shi da suna shi ya dacewa alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih an atahu Allahu mulka alam tara ila Allah ya faɗi sunan shi Allah bai sani bane subhanallah me yasa Allah bai faɗa ba saboda sanin sunan ba shi da fa'ida illa iyaka an taɓa yin wani kangararren sarki ya yi ja in ja da annabi Ibrahim tattare da al'amarin Allah maɗaukaki. إذ قال إبراهيم ربي الذي يهوي ويميت قال أنا أهوي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر magana ta ƙare wallahu la yahdi alqawma zalimin an taɓa yin wani wanda ya gardama da annabi ibrahim ya jayayya da annabi ibrahim game da matsala da ta shafi hakki na allah maɗaukaki annabi Ibrahim ya ce Allah na shi yake rayarwa shi yake matarwa wannan mutumin ya ce nima ina yi sai annabi Ibrahim ya ce to Allah nawa shi yake kawo rana ta gabas kai ko fito da ita ta yamma wato annabi Ibrahim ba a dadewa ana mukabala da shi tambayan farko sai ya kai ka ya baro ba kewaye kewaye waye ubangijinka shi yake rayuwa shi yake matarwa sai ya ce ni ne kenan oh to bare ba shi tambaya guda wacce za ta kure shi fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi Allah yana kawo rana ta gabas kai kuma fito da ita ta yamma mu gani annabi Ibrahim ya samu guri ya zauna hmm? kawo ranan tambaya ɗaya ya gama da kafiri iyakan ibra kenan in ji ibn usaimin ya ce allah ya baka wannan takaitaccen labari ne don kawai ka gane babu mutumin da ya isa ya yi abin da allah yake aikatawa don haka ka dubi girman allah ka bauta masa illa iyaka ba wai don a baka labarin wani kafiri da ya wuce sunan shi murod littafin alkur'ani ba littafin tatsuniya ba ne in Allah ya ɓoye to ba shi a ɓoye in ji Muhammad bin Salih al-Usaimin Allah ya masa rahama jama'a ku yi haƙuri zan dakata haka kuma ba zan amsa tambaya ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك